sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda aka karɓo daga Abu Huraira radiyallahu an cewa wato annabi yana cewa tun kahul mar'a li arba'in ana auren mace dan abubuwa guda hudu limaliha wa lihasabiha walijimaliha walijiniha ana auren mace don dukiyanta sannan ana auren mace domin ta fito a babban gida ana auren mace domin kyawanta ana auren mace domin addininta to sai manzo sallallahu alaihi wa sai ba da shawara yake cewa fasfar da za ta din ta ribar yada ka samu riba da ma'abociya addini idan ko baka yi haka ba to hannunka zai yi kura idan baka yi haka ba hannunka zai kaskanta to karkashin wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya wato ya ba mu labari cewa mutanen da suke yin aure a duniya ki daya masu yin aure suna yin aure ne dan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu akwai wanda suke auren yarinya saboda tana da dukiya wasu kan aure ka saboda ta fito a babban gida wasu kan auri mace saboda kyakkyawa ce wasu kuma suna duba janibin addini ne to sai annabi ke cewa sallallahu alaihi ka samu riba da ma'abociya addini in ko ba haka ba hannunka zai kaskanta to kaga zahirin wannan hadisi ya nuna mana idan muna so mu yi aure mu samu riba da ma'abociya addini idan ya zama to mun ki auren addini to za mu wulaƙanta to idan mutum ya duba wannan hadisi an yi magana addini ne kawai to a cikin wani hadisi kuma wanda abu huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fa zawju idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addinin sa da kuma ɗabi'ansa ku ba shi aure illa taf'aluhu takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir idan har ba ku aikata ba za a samu fitina a doron kasa kuma za a samu barna mai girma kaga sai wannan hadisi ya nuna mana in mutum ya zo yana neman auren ɗiyanku kuma yana da sharaɗa guda biyu sharaɗin farko yana da addini sharaɗi na biyu yana da kyakkyawan ɗabi'a to in ya tara wannan sharaɗi ku ba shi aure idan har ya cika wannan sharadi sai ya zama to ba shi aure ba za a samu fitina a doron ƙasa kuma za a samu barna mai girma a doron ƙasa to da wannan sai aka ce to ai cikin wannan hadisin kamar wancan hadisin na sama da wannan hadisi akwai dan bambanci kaɗan shi wancan hadisi na sama ya nuna idan mutum zai aura ya auri ma ma'abociya addini to da ya ambaci ma ma'abociya addini bai ambaci ma'abociya ɗabi'a mai kyau ba shi ko anan wajen an ce idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addininsa da kuma ɗabi'ansa kenan sai mutum na da siffa guda biyu ko da mutum yana da addini amma kuma ya zamanto ba shi da ɗabi'a mai kyau kada ba shi aure to menene bambanci a nan wajen idan mutum ya zamanto yana da addini wato aƙidar shi mai kyau ne yana da aƙida na ahlus sunna wal jama'a amma kuma sai ya zama to idan ya auri mace baya ciyar da ita idan ya auri mace baya tumatar da ita idan ya auri mace baya da mata kyakkyawan yanayi idan ya auri mace yana mata duka irin mazajen nan ne wanda in suka auri mace suke dukanta misali to anan gashi yana da aƙida mai kyau amma kuma ba shi da kyakkyawan mu'amala kaga yana da addini ba shi da ɗabi'a kenan to idan ya zama to mutum haka yake musulmi ne shi ahlu sunna amma kuma ɗabi'unsa ba su da kyau idan ya auri mace zai iya dukanta ba wuya zai iya sakinta kuma sannan ba zai tanadar mata kyakkyawan yanayi ba to wannan mutum mai addini ne amma ba shi da ɗabi'a idan mutum yana da addini bai da ɗabi'a ka kuma shi aure idan mutum yana da ɗabi'a ba shi da addini shi ma ka kuma shi